This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan murya Amurka a birnin Washington DC sashen Hausa yake muku magana kan mitoci 22 da kuma 25. A can jamhuriyar Nijar ma a a gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol a dogon dutse ko kuma niyya a birnin Kwanni. a intanet a dadana voahausa.com ko sashen hausa.com. jama'a masu rama assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sunana bello habib galadanci tare da sauran abokan aiki muke fata kuna lafiya bayan cikakkun labaran duniya akwai shirin zaɓe ko naɗi da ladan ibrahim a yawa zai gabatar amma yanzu dai bari fara cikakkun labaran duniya tare da sallama ga labaran duniya mai karanto su ladan ibrahim ayawa rundunar sojan najeriya ta ce ta ceto mata da yara har su 234 wanda yan kungiyar boko haram ta sace wani babban jami'in sojan najeriya ya ce mutanen da aka kwato na baya-bayan nan an kwato su ne a cikin dajin sambisa ranar alhamis da ta gabata a cikin wani bayani da rundunar ta fitar ta ce wannan adadi ƙari ne daga waɗanda aka ceto da farko rundunar sojan ta ce ana ci gaba da fitattakan dajin daga kowane sashe haka kuma ana kokarin kubutar da mutane da 'yan boko haram ɗin suke garkuwa da su yayin da ake ta kokarin wargaza sansanin nasu tun farkon satin da ta shige ne dai sojoji suka kwato mutane da su ya kai na baya-bayan nan da suka ce sun ceto sai dai abin da ba a sani ba har yanzu shine ko waɗannan mutanen da aka samu sun hada da 'yan matan nan na chibok da 'yan boko haram din suka sace yau shekara guda kenan sace waɗannan 'yan mata da rashin samun su har na tsawon wani lokaci ya ja hankalin mutane a faɗin duniya da wanda kuma ana ganin yana ɗaya daga cikin abin da ya sa shugaba jonathan ya kasa cin zaɓe da aka kammala kwanan nan a najeriya sai dai shugaban wanda zai gama wa'adin mulkinsa cikin 'yan kwanaki dinnan masu zuwa ya ce yana fata ya mika gwamnati ga zaɓen shugaba wadda ba ta da barazanar kowace irin 'yan ta'adda dubban jama'a ne da 'yan sanda ke biye da su suka yi da fifi suka bi titi a garin baltimore suna zanga-zangar lumana duk da dokar ta bacin da aka sa a yankin sai dai zanga-zangar na wannan lokaci yana cike da murna da annashuwa ne domin masu zanga-zangar suna nuna cewa suna kowa ne suna cewa ba adalci ba zaman lafiya wannan dai ya biyo bayan bayyana cewa da aka yi ne an kame 'yan sandan nan shidda da ke da alhakin kashe frederick gray kuma za a tuhumance su gray dan shekaru 25 bakar fatan amurka ya mutu ne sakamakon ciwon da ya ji a kashin baya sa'ilin da 'yan sanda suka kama shi a ranar 12 ga watan afrilu sai dai binne shi ranar litinin ya haifar da zanga-zanga a yankin na baltimore wanda ya kawo taho gama tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga abin da ya sa 'yan sanda suka kawo mutane har 200 yayin da 'yan sanda kusan 20 ne suka samu rauni iri daban-daban sai dai a ranar asabar din da ta gabata 'yan sanda sun buƙaci a kwantar da hankali amma dai suka ce dokar hana fita har zuwa karfe 10 yana nan daram su ko mahukuntan na baltimore cewa suka yi fatan su shine tabbatar da sun kare kowa sai dai kuma sun ce zanga-zangar ta ranar litinin ranar da aka binne shi ya zo da bazata labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc sati ɗaya da aukuwar bala'in girgizan ƙasa a nepal jami'ai sun ce an fi da ran samun wani mai rai daga cikin kurakuzan gine-ginen da suka zube kwana biyu da suka gabata ba wani alamun cewa za a ƙara samun wani wanda ya rayu cikin wannan haɗarin kamar yadda babban jami'i a ma'aikatar cikin gida lexmi dakal yake cewa mutane biyu dan shekaru goma sha biyar da wata mace 'yar shekaru ashirin su ne na baya-bayan nan da aka samu da rai ranar alhamis dubban mutane ne dai suka bata har yanzu ba labarinsu ciki ko har da turawa da yawansu ya kai su dubu jami'ai suka ce yanzu adadin waɗanda suka mutu sun kai dubu shida da yawansu da ko sun mutu da yawansu sun mutu ne a babban birnin kasar ta da kewaye wanda suka rayu sakamakon wannan hadarin suna kira ga gwamnati da ta agaza musu da abinci da ruwa musamman ga waɗanda har yanzu suna rayuwa ne a sararin allah ta'ala domin ko sun yi hasaran gidajensu sai dai babban birnin kasar na kathmandu abubuwa sun fara komawa daidai domin ko har 'yan kasuwa sun fara baje kolinsu yayin da wasu kuma suka fara komawa gidajensu. su sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya yaba da sauye-sauyen demokradiyyar da aka samu a ƙasar sri lanka ya ce yana fata a ƙara faɗa dangantaka da ƙasar da amurka kwarai da gaske kerry dai yana magana ne sa'ilin da ya kai ziyara a colombo ranar juma'ar da ta gabata ya ce amurkawa na tare da ku mutanen sri lanka na wannan kokari da kuka yi domin ganin kun karfafa demokradiyya sai dai kuma ya ce zai ɗauki lokaci kafin ƙasar ta samar da sasantawa na gaskiya ganin yadda aka ɗauki lokaci mai tsawo ana samun tashe-tashen hankula tsakanin 'yan ƙabilun ƙasar da 'yan awaren tamil kere ce sasantawa mai ɗorewa na buƙatar manufofi masu ƙarfin gaske saɓanin abin da aka tanada a halin yanzu sakataren harkokin wajen na amurka dai ya gana da shugaban ƙasar maitrepala sirsiriana da prime minister ranil wikirmesinge da dai wasu manyan-manyan jami'an gwamnatin kasar hawa kuma yau lahadi ne zai gana da wasu shugabannin jam'iyyar tamil national alliance political group kafin ya kammala ziyarar tasa inda daga nan kuma zai dumfari afirka mr sisriana dai ya zamo shugaban kasa ne a watan janairu kuma ya alkawarin rage ikon ikon shugaban kasa tare da mutunta 'yancin dan adam tare da yin sassauci ga wasu dokoki da 'yan kasan suke gani suna da karfi ko kuma takurawa daga waɗanda daga wanda ya karbi ragan mulkin kasar a hannunsa sai dai kerry ya yi wa masu masaukin nasa albishir cewa amurka za ta bunƙasa kasuwanci tsakaninta da kasar da sauran kasashen nahiyar asiya ya ce nasiyar asiya na samun baya da amurka ke cinikayya da ita amma daga yanzu lamarin zai canza kamanni tawagar mutane ashirin daga kasar afghanistan sun dumfari kata saboda ziyarar kwanaki biyu domin tattaunawa da wakilan kungiyar 'yan taliban domin kawo ƙarshen faɗan da ka daɗe suna gwabzawa tsakaninsu a wata sanarwar da suka fitar ta bayyana cewa mutane takwas ne za su wakilci 'yan kungiyar ta taliban a tattaunawar da za a yi a doha ministan harkokin wajen ƙata ya ce ƙasar ta ɗauki ɗawainiyar wannan batu ne domin samar wa kasar afghanistan wadataccen zaman lafiya sai dai irin wannan yunkuri a wani lokaci can baya ya yi karo da cikas ƙungiyar taliban sun buɗe ofis a kata tun a cikin watan yuni na shekarar 2013 a matsayin matakin farko na samar da zaman lafiya amma hakan bai cimma nasara ba domin ko bai yi yawancin rai ba ofishin inda aka kulle shi cikin 'yan watanni kalilan hakan ko ya biyo bayan irin rawar da shugaba hamid karzai ya ɗauka ne game da batun a wancan lokacin amma shugaba ashraf gani na karɓar ragaman mulkin ƙasar a shekarar ta gabata sai ta ƙoƙarin ganin an samar da tattaunawa da zai samar da zaman lafiya a cikin ƙasar yin hakan ya zama wajibi domin ko amurka da ƙungiyar neto sun ce sun kammala aikinsu da suke yi a farkon shekarar ta gabata cikakkun labarin duniyan kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc to madalla bari mu koma gefe ga ladan ibrahim ayawa da shirin zaɓe ko naɗi jama'a barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayo ke shiryawa kuma na gabatar. Idan masu saurare yana biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun kawo muku batun zaben dan majalisar wakilai ne da aka yi a jihar Gombe, inda mai takara daban mai karɓar takardar cin zaɓe daban. A shirin mun kawo muku hirar da wakilinmu Abdulwahab ya yi da wanda ya tsaya takaran, wato Honorable Yaya Bauchi Tango, da kuma kwamishinan zaɓe na jin ta yaya wani zai tsaya takara amma ranar ba takardar wanda ya ci zaɓe kuma a ba wani mutum na daban. a cikin shirin muka ce muku za mu kawo muku hirar da shi wanda aka ba cin wannan zaɓe wato honorable hamis mai lantarki to domin biyan wannan bashi ga abdulwahab da honorable mai lantarki honorable kamisu mai lantarki wanda yake mun ga an baka takardar shaida certificate kenan an muka ga an baka na dan jalkile ta tarayya akwai bayanin da ke cewa baka ma shiga zaɓe ba shin garin ya haka wannan abu ya faru ne to eh, wannan dai kamar maganan bai shiga zaɓe ba ko ba jama'a na so dai a fatar da eh, hankalin jama'a ne amma gaskiya ai kowa ya sani na shiga zaɓe ni aka yi zaɓe kuma kesin da mun fara shi tun lokacin primaries ne wadda kowa ya sani mun gina jam'iyya mun taɗe muna shan wahala aka zo rana ɗaya wani ya taso wadda ko shigowa jam'iyyar nan ba yadda ka'idodin shigowa jam'iyyar os, os pés ce za mu ji ta bakin masana harkokin shari'a wato lauyoyi kenan kuma mustapha nasir batsari ya yi muna hira da barista ɗin lami alhaji ushishi lauya a ma'aikatar shari'ar jihar naija akan wannan batu shi ma ga yadda hirar su ta kasance akwai batun zaben mukami ga jam'iyya sai a ce an zaɓi wani wanda yake ba shi ne jam'iyya ta tsaida a matsayin ɗan takararta ba yaya wannan yake a kundin tsarin mulki to a kundin tsari za ga abun da ma ake kira kundin tsarin najeriya akwai takarda ne tana da abun ga shafuka kamar 200 haka da 50 bancin haka akwai wasu dokoki kuma wanda 'yan majalisa tarayya suka zayyana kamar irin dokan zaɓe na ƙasa to shi mutum wanda ya tsaya takara aka zaɓe shi zuwa majalisa ko kuwa zuwa matsayin gwamna kotun koli ta taɓa irin wannan shari'an a jihar rivers wanda ya taso daga jihar rivers tsakanin shi gwamnan mai ci na yanzu rotimi amechi da wanda aka cire wani mai suna mr celestin omehia abinda kotun koli ta ce a wannan shari'ar cewa wanda ya tashi shi mai wanda ya je rumfan zaɓe ranar da aka yi zaɓe shi ba ɗan takarar ya zaɓa ba amma jam'iyya ne ya zaɓa rikicin waye ne zai tsaya a madadin jam'iyya kaza wannan rikici ne na cikin gida idan aka zo aka warware cewa a'a wannan shi ya kamata a ba tuta ko ko shi ne ya cancanci rike tutan jam'iyya a zaɓe kaza kotu sai a mika ma shi wannan bancin jam'iyyar ta riga ta ci zaɓe sai shi wannan takarar sai a ba shi tuta kenan ana iya yin zaɓe jam'iyya ta shiga zaɓe ba tare da tantance ɗan takara ba daga baya sai a tantance dan takarar da ya kamata jam'iyya ta ba a ka san batun tantance dan takara wannan aiki ne na jam'iyya su suke yi zaɓe na ƙasa kuma hukumar zaɓe ita take haɗawa kuma jam'i kuma zaɓen akan yi ta ne rana guda ƙasa gaba ɗaya a ɗaya rana guda to ba za a ce don ana da matsala a wani karamar hukuma ko kuma wata jiya a ce a tsayar da zaɓen ƙasa gaba ɗaya ba sai a ce to a ci gaba da zaɓen tunda wannan jam'iyyar tana cikin jam'o'in da jam'iyyar da za su yi takara idan aka bayan zaɓe sai su kuma su je kotu su su warware dukin su na cikin gida kenan nan bai saba ma doka ba a ce wannan shi ya tsaya takara daga baya kuma an cire shi an kawo na an ba bai tsaya bai saba ma doka ba domin kafin shi wanda an je kotu da aka je kotu kotu sai ce a'a wannan ba shi ne ya cancanci da rike tutar jam'iyya ba wane kaza ne wannan bai saba ma kundin tsari ba don kundin tsari abin da dai ake so a jam'iyya abin ga hukumance shine duk jam'iyyar da za ta shiga takara ko na 'yan majalisar dattijai ne ko na wakilai da samu dan takara idan rikici ya zo ya taso cewa wane ne dan takararsa sa je kotu idan aka warware shi kuma sai wannan ya zo ya zama ya gurbinsa to shi wancan mai matsayin shi kotu ta tsaye da shi kenan an tsaye da shi kenan shi kuma sai zai jira wani lokaci kuma idan an zo da wani shiri kuma na zabe sai shiga takara ganga da bare ko rana to akin bini akan hankali wata tafiya ta dawo wata tafiya ta tafi wata magana ta dawo wata magana ta tafi nisa nisa bulo gane mutumin zamani daidai da mutum zamani amma mutumin zamani akwai wani hali gare shi shi ka kashe man ciki don na san wani mutumin zamani baya jiran lokaci don ka san wani mutumin zamani baya tunanin gaba komai za kai karin kadiran lokaci komai za kai karin kadiran lokaci in ba kadiran lokaci akwai wahala can gaba amma kuma mu zura ido ko ba magana a zura ido ta ishi mai hankali kuma mu zura ido ko ba satin da ta shige ne kuma kasar togo ta tafiyar da zaɓenta na shugaban kasa nan ma filin zaɓe ko naɗi ya leka domin jin yadda wannan zaɓe ya gudana abokin aiki na abubakar junaid ya yi hira da wani mazauni lome babban birnin kasar na togo domin jin yadda wannan zaɓe ya wakana to uh, alhaji ishaku ibrahim kana iya mana bayani kan zaben da ya gudana a lome kasar da kake togo an fara da safe kamar zuwa karfe shida na safe zuwa karfe biyar na yamma aka gama amma kuma yin zaben lami lafiya ba wani wahala zaben ya yi. to yaya fitowar jama'a wurin jefa ƙuri'a jama'a sun fito da dama ko kuwa. eh gaskiya jama'a sun fito da dama sosai amma rikicin da zaben ne ba sa so su faɗa fi saboda yawan mutane ba sa son shi wane yake kan mulki yanzu mutane ba sa son sa ka gani saboda cewa ya riga ya yi so uku kenan da yabon da baban sa ya shekara arba'in da wani abu shi ma ya riga yi kamar shekara goma kuma yana so ya kara yanzu gaskiya mutane ba sa son sa kuma yawan mutane sun fito sun yi zaɓe. to yanzu ya kake ganin ah, yan adawa wato eh. na kasar ya kake ganin za su tafiyar da wannan al'amari. e eh, kada ni al'amarin gaskiya zai yi karfi kaɗan don su yanzu suna jira cewa duk ko in ma su suka ce in ma shi din ne a faɗi cewa ba sa son sa sai ya bar kan mulki abin da suke so kenan yanzu to sun fito sun faɗi wannan maganan karara ko ko wannan magana ne kawai tsakanin su suke ko sun fito bayyana jama'a sun faɗi haka gaskiya su suna so su ji abin da zai faru gaba ɗaya su su fito ne ba su fito waje haka sun faɗi ba amma suna faɗi tsakanin su cewa idan aka riga aka faɗi wannan za su fito abin da suka amma magana tsakanin su suke fali. A zaben da aka kammala kwanan nan a Najeriya an yaba kwarai da gaske da wannan zaben sai dai wani batu guda da ya rage shine zaben ƙananan hukumomi wanda har yanzu wasu jihohi da yawa ba san da wannan batu ba. Hatta jihohin ma da suka ɗan kwatanta yin zaben wasu mutane 'yan siyasa sun fara gefen cewa a sauke zaɓaɓɓu a naɗa su kantomomi. wannan ne ya sa shirin zaɓe ko naɗi zai dubi wannan al'amari na yadda wasu ke son a sauke zaɓaɓɓu a naɗa su kantomomi yanzu dai a nan shirin zai ɗiga aya amma don dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu musamman wakilanmu abdulwahab muhammad da mustapha nasir batsari sai cubahiro ne da ya daidaita sautin shirin ni madugon shirin ladan ibrahim auke cewa sai wani satin insha allahu A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. A farkon makon da ya gabata ne rundunar sojin Najeriya ta bayyana cewa ta ceto wasu 'yan mata 200 da wasu mata manya 98 daga dajin Sambisa, inda ake tunanin tun gace ta ƙarshe ga ƙungiyar Boko Haram, wadda ta kwashe kusan shekaru shida tana ta da ƙayar baya a arewacin Najeriya. A wata hira da ya yi da muryar Amurka, kakakin rundunar sojin ta Najeriya, major general chris olukolade ya ce har yanzu suna ci gaba da kai samame a dajin ya ce har yanzu ana ci gaba da kai samaman hasali ma ba mu gama gano dukkanin sansanonin da ke cikin dajin ba amma akwai sansanonin da muka gano tare da taimakon tattara bayanan sirri kwanaki kaɗan kuma sai rundunar ta ce ta sake gano wasu mata a cikin dajin na sambisa ko da yake ba ta bayyana adadin yawan matan ba amma wasu rahotanni suna cewa matan sun kai akalla 160 labarin dai ya zo wa mutane da dama a matsayin bazata kuma ya faru ne makonni biyu cif bayan da aka yi tarukan cika shekara guda da sace 'yan matan cibok a najeriya a lokacin da wannan labari ya fito bayan jama'a tambayar da tafi yawa a bakin mutane ita ce shin 'yan matan cibok ne ko kuwa wasu 'yan matan ne da kungiyar ta boko haram suka sace hakan ya sa su ma mutanen garin na cibok a lokacin da aka ce an gano 'yan matan suka ce sai sun tabbatar kafin su fara murna kamar yadda shugaban dattijan garin chibok kuma wakilin iyalan 'yan matan chibok mr pogus bitrus ya ce idan muka tabbatar da labarin da muka samu cewa akwai 'yan matan chibok a cikinsu to shine za mu yi murna hakan ya sa wasu mazauna garin maiduguri a lokacin su ma suka nuna korafinsu na rashin fitar da isasshen bayanai kan waɗannan 'yan mata labari ne dai mai daɗi amma muna ƙoƙarin mu samu tabbaci ta fanni biyu wato ko hoto ko kuma muryansu kamar ma musamman manema labarun da suke ƙasa a nan maiduguri su samu a tabbatar musu kawo su ga wa'annan matan a yi ɗan jawabai saboda jama'a da yawa suna kuka cewa mafi yawan lokata idan aka ce an samu wata galaba ko kuma an ci nasara a wata ɓangare musamman sojoji sai a kuma labari ya canja ka. To sai dai daga baya bayanai sun nuna cewa waɗannan mata da a gano ba 'yan matan na makarantar Chibok ba ne. To sai dai wasu na ganin bai kamata a dinga mai da hankali kan ko 'yan matan na Chibok ne ko ba su ba ne. Inda suke cewa abin da ya kamata a mai da hankali a kai shine yadda za a mai da su waɗannan da aka samu su koma rayuwarsu ta da ta hanyar taimaka musu su koma gidajensu kamar yadda fatima kilu wata ƙwararriya a fannin halayyar dan adam ta gaya murya amurka ta ce irin rayuwar da suka gani kafin su shiga hannun boko haram ba irin ta za su gani yanzu ba dole ne sai an gyara zama kan wannan lamari to sai dai ta ce babban abin farin ciki a nan shine uh, an samu waɗannan mata amma za a ɗauki tsawon lokaci kafin su koma rayuwarsu irin ta da musamman idan aka yi la'akari da cewa garuruwan da suka fito duk an lalata su to dangane da wannan lamari na tuntuɓi mrs maryam alexa shugabar kungiyar da take fafutukan neman ma mata canji da aka fi sani da cawa tunanin da muke muka ce anya wa'annan yara suna da rai kuwa in dai har za a samu mata sama da ɗari uku daga wurin kuma yaran nan ba ko ɗaya daga cikinsu suna ga kamar anya yaran nan suna nan domin yan suna suna nan da ko ɗaya biyu an same su zai iya yiwuwa yadda shugabansu ya yi kirarin cewa zai aurar da su hala ya aurar da su ganin cewa an samu waɗannan matan hakan ba ba zai ƙara muku ƙwarin gwiwan cewa za a gano su ma 'yan makarantar na Chibok ba? Wallahi ni kan a matsayina na shugaban mata bani da ƙwarin gwiwa domin me yasa sai yanzu ne ake wannan fama. ake fafutuka me yasa sai yanzu a a ƙurarren lokaci da lokacin da abun nan ya faru da zafi zafinsa da an yi shi ne da an gano yaran nan kafin ake zuwa yanzu wai an gano wa'yansu mata wa'yansu mata da ba mu wallahi bamu da kwarin gwiwa domin mu shine in ma suna nan da rai yanzu a wani hali suke ciki suke da shi ko goyon ko kuma su ma sun zama kaman yan boko haram ɗin. To na kuma tambaye ta yadda ya kamata a tafiyar da rayukan waɗannan da aka fara gano su. ni shawaran da zan bayar in yaran nan ko da an san iyayensu a ba da hakuri mai iyayensu a keɓa su domin suna bukatar rehabilitation ban san yadda zan fitin in shi ba. Wato kamar a sa su a wani tsari da za a mai da su irin rayuwar su da. su dawo cikin hankalinsu. Domin yanayin lokacin da suka ɗauka a wurin zai iya yiwuwa sun ɗan samu wa'yansu zai kai har da su samu taɓuwan hankali. Mm. Kuma wa'yansu ba a san halin da suke ciki ba, amma gwamnati za su iya sa a keɓe su, a yi musu rehabilitation, a ceto rayuwarsu, su dawo cikin hankalinsu, su dawo cikin jikinsu kafin su koma wurin iyayensu. Ba haka ba ba a san yanzu halin da suka shiga wani irin illa za su yi ma al'umma ba ko kuma wani irin illa ne za su iya yi ma iyayensu ba. To yanzu dai an zira wa sojojin na Najeriya ido ne ga ko za su gano sauran 'yan matan yayin da suka ce suna ci gaba da kai samame a sauran sassan dajin na Sambisa. Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yauwa idan an shirya duk sai a zazzauna zan fara da ke. Himma. Ba ta ga rago. Himma. Ba ta ga rago. Ba haka ake ba. Ba ta ga rago. To ba. Himma. Ba ta ga raga. To duk barkuje da ake yi. Himma. Ba ta ga rago. babu shakka shirin himma ba ta garago yana zo muku ne daga nan sashen hausa na mara amurka a washington dc kowace laraba a shirin rana kuma yana baku labaran 'yan afirka masu taka gani a kasashen waje Masu saurare kada ku shagala sashen Hausa na muryar Amurka kuke saurare a nan birnin Washington DC. To Madala yanzu kuma sai takaitaccen labarin duniya. rundunar sojan najeriya ta ce ta ceto mata da yara har su 234 waɗanda 'yan ƙungiyar boko haram ta sace wani babban jami'in sojan najeriya ya ce mutane da aka kwato na baya-bayan nan an kwato su ne a cikin dajin sambisa a ranar alhamis inda ta gabata a cikin wani bayani da rundunar ta fitar ta ce wannan adadin ƙari ne daga waɗanda aka ceto da farko rundunar sojan ta ce suna ci gaba da fatattakan dajin daga kowane sashen sa haka kuma ana kokarin kubutar da mutane da 'yan boko haram ke garkuwa da su yayin da ake ta kokarin wargaza sansanin nasu don farkon satin da ta shige ni dai sojojin suka kwato mutane da yawan su ya kai na baya bayan da suka ceto sai dai abin da ba a sani ba har yanzu shine ko waɗannan mutanen da aka samu sun hada da 'yan matan nan na chibok da 'yan boko haram din suka sace yau shekara guda kenan sace waɗannan 'yan matan da rashin samun su har na tsawon wani lokaci ya ja hankalin mutanen duniya wanda kuma ana ganin yana ɗaya daga cikin abin da ya sa shugaba johnson ya kasa cin zaben da aka kammala kwanan nan a najeriya dubban jama'a ne da 'yan sanda ke biye da su suka yi da fifi suka bi titi a garin baltimore suna zanga-zangar lumana duk wadda dokar ta bacin da aka sa a yankin sai dai zanga-zangar na wannan lokacin yana cike da murna da annashuwa ne domin masu zanga-zangar suna kuwa suna cewa ba adalci ba zaman lafiya wannan dai ya biyo bayan bayyana cewa da aka yi ne an kame 'yan sandan nan shidda da ake da alhakin kashe fred gray kuma za a tuhumce su gray dan shekaru 25 baka fata amurka ya mutu ne sakamakon ciwon da ya ji a kashin bayansa salin da 'yan sanda suka kama shi a ranar 12 ga watan afrilu sai dai binne shi ranar litinin ya haifar da zanga-zanga a yankin na baltimore wanda ya kawo taho gama tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga abin da ya sa 'yan sanda har suka kayan mutane 200 yayin da su kuma kusan su 20 daga cikinsu ne suka samu rauni iri daban-daban sai dai ko ranar asabar ɗin da ta gabata 'yan sanda sun buƙaci a kwantar da hankali amma dai suka ce doka hana fita har zuwa karfe goma yana nan daram sati ɗaya da aukuwar bala'in girgizan ƙasa a nepal jami'ai sun ce an fidda ran samun wani mai rai daga cikin kuraguzan ƙasan kwana biyu da suka gabata ba wani alamun cewa za a ƙara samun wani wanda ya rayu cikin wannan haɗarin kamar yadda babban jami'a a ma'aikatar cikin gida lexmi dakhal yake cewa mutane biyu wato 'yan shekara goma sha biyar da wata mace 'yan shekaru ashirin su ne aka samu na baya bayanan da rai a ranar alhamis dubban mutane ne dai suka bata wato a wannan lokacin jami'ai suka ce yanzu adadin waɗanda suka mutu sun kai dubu shida da shida da yawan ko sun mutu ne a babban birnin ƙasar da kewaye To jama'a abin shirin namu na yanzu ya kunsa kenan baki ɗaya sai kuma can da hantsin Allah su a mu sahabi Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa a wannan shirin da za mu gabatar. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka da kuma Julie Lathis Gresham ita ta haɗa sauti ta ba da umarni. ni bello habib galadanci nake cewa allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci salamu alaikum sai an jima This program has come to you from the Voice of America, Washington.